ku danna mana subscribe ku danna liking ku danna kararrawa domin samun sakon littafin namu da zaran mun daura dogon buri kashi na arba'in da bakwai a ƙarshen kashi na arba'in da shida mun tsaya ne a inda ake wa amali sa amina da na'ila kwalliya inda aminatu ta tsaya tana ƙarewa 'yar uwarta kallo tana ganin irin kyan da ta yi inda take cewa dole ta tofe ta da lahaula kafin su tafi wurin taro. Yanzu kuma za mu ɗaura daga inda muka tsaya. Sa Amira da Humaira da ke tsaye suka kwashe da dariya. Humaira ta ce, Ki fara du'a'i wa kanki, dan na rantse ‘yar uwa irin kyan da kika yi ba ko gaskiya ne ba. Anti Balaraba ta ce, Ko dama can Aminatu kyakkyawa ce, amma kyan yau na daban ne gaskiya ga kayan sun amshi jikinki. Mai ɗan karen kyau da kwalliya da kowane irin sutura kika sanya. A hankali na miƙe tsaye na fuskanci madubi don gaskata abin da mutane ke ta faman faɗi a kaina. Shin wani Aminatu wani irin halitta Ubangiji na ya yi min da ya sa kowa ke yabawa musamman ma rana irin ta yau da komin munin amarya sai gyara ya mayar da ita kyakkyawa balle na da aka ce na ɗauko usulin kyau. Fuskar da nake kallo a cikin madubi ba doguwa ba ce ba kuma faffaɗa ba irin fuskar nan ce gewayayya da manyan idanu farare ƙal cikinsu har haske suke yi tamkar ana ɗiga mun wani mai wanda ke sanya su walƙiya ina da hanci mai ɗan tsawo kana siriri girana mai tsawo ɗauke da cikakken suma ‘yan labba na daidai misali tare da bakin da ubangiji na ya tsaga min daidai fuskata Ina da wadatan suma a kaina irin ta yawancin matan Sakwatawa don suman kaina har saman goshi na suka kwanta, na sa sanɓalelen hannuna na gyara wuyan riga da na sanya kamar na'ila a cikin kayan da mijina ya aiko da su na cin biki, aka ciro min waɗannan lausan cottonales ɗin mai kalar ruwan ƙasa-ƙasa da fatsi ruwan madara, kasancewar gaba ɗaya jikin les ɗin duwatsu ne ƙanana-ƙanana, ya sa ba a bani ni 'yan kunnaye fashion ba. sai wani katon setin sarƙar zinare mai haɗe da abin hannunsa da zobensa, wata 'yar ƙaramar jaka na riƙe mai ɗauke da duwatsu suna walƙiya ga takalma na ƙirar Gucci, gyalen da na yafa ma dizaina ne samfurin Christian Dior, duk da flat ne sun amsa sunansa. Wani irin sassanyar ƙamshin turare ke fita daga jikina wanda ya haɗe da ƙamshin lalle, hancin kaɗe, farin goro, farin kwalli da ya zama jikina saboda wankan da muka rinka yi da ruwan wanda aka jiƙa da wannan kayan yaƙi don ƙara gyara jikinmu. Hasken fata na ya ƙaru kwarai da gaske. Sai ƙara santsi fata ta ta yi dalilin dilka da Hajiya ta ta sa aka yi mana haɗe da turare na jikinmu da turaren wuta irin na matan ƙasar Sudan. Gaba ɗaya gidan hajiya ya gauraye da ƙamshi kala-kala Ga namu na amare na musamman ga na sauran jama'an 'yan gayu da ke tare da mu. Balarabe mai kuke yi har yanzu ba ku gama shirya amaren ba? Kun san fa Afrikantan ba cikin cikin tsarina. Hajiya ta ta shigo ɗakin da muke tana faɗa. Ta tsaya can tana kallon mu ni da Na'ila kafin ta gyaɗa kai har da ɗan tafi ta ce barakallahu masha Allahu. Fiki haka na yi zaton kowacce ku ta fito fes na gamsu ƙwarai. Anta Balaraba ta ce Afuwan Hajiya, ai mun ƙare komi yanzu nan za a fita da su, a wace mota za a ɗauke su? Ta yi murmushi, surukina el ya turo mota da direba, iyaka ki bi su ku shiga motar tare ke da su Humaira da Amira ko? Duk waɗanda suka dace su halarci wannan gagarumin walima sun shirya sun isa ɗan adam tuni kusan mu ne na ƙarshen tafiya daga gidan Hajiya motar da ta ɗauke mu ƙirar Mercedes Benz Omatic E350 2015 model ce sabuwa don ta baƙa wulik sai sha'i take yi. A hankali direban yake tuƙa ma har muka isa wajen. Mun haɗe da jama'ar Anta Aliya da tawagarta, haka nan ɓangaren ta, sai jama'an kalhu waɗanda suka samu shigowa cikin ɗakin taron. Ba ɓata lokaci aka buɗe taro da addu'a daga bakin Malama Asma'u abdulrahman kana Anty Balaraba. ta yi wa baƙi maraba kafin a fara kiran shahararrun malamai mata da suka ƙware wajen wa'azi su fara bani iliminsu. Malama ta farko ta yi ta ne kan menene aure da yadda ya kamata mace musulma ta riƙe mijinta bisa haƙƙoƙin da addini ya gindaya mata. Wata ta amshi turin magana ta yi nata wa'azin kan muhimmancin haƙuri da juriya a rayuwar ma'aurata. Ta ƙarshe ta tunasar da mata yadda ya kamata mace ta riƙe mijinta gam ta hanyar nuna masa tsantsar soyayya, tsafta, kulawa yadda ya kamata mace ta gari a gidan mijinta. Tana ƙarewa aka fara gayyatar iyaye, 'yan uwa da abokan arziki su ba da shawarwarin da zai ƙara taimaka mana zamantakewa da mazajenmu lafiya. Hajiya ta ta miƙe domin miƙa godiyarta ga dukkanin waɗanda suka samu damar halarta gayyatarta, kana ta sake kiran Malama Asma'u don rafa taro da addu'ar nan nata mai matuƙar sanya nutsuwa cikin zuciyar duk wanda ya saurare ta. Cikin tsari su Amira da Zainab da Siya Ubaida suka rinka bin kowa da sai kawai ɗin da aka shirya a buhuna domin baiwa baƙi. Babu hatsaniya ba turereniya wajen rabon ɗan abin bayarwan kuma kowa ya samu alhamdulillah. An shirya daga wajen walima kalhu za mu koma domin a can za a ɗauki amarya. Na'ila zuwa gidanta a Bado. Ni kuma gida zan kwana saboda saura kwana biyu kacal mu koma Ingila. Bayan sallar isha'i an umarci Na'ila da ta sake tsantsar ado cikin wata shadda galila mai ruwan malmo an yi mata aiki a gaban riga zaninta da zare mai walƙiya bayan an gama shirya ta tsaf ta fito amaryarta sosai ni kuwa wata doguwar riga na sanya na yadin jakar multicolor mai ɗan karen kyau na yafa katon mayafi na canza takalma na daga samfurin Gucci zuwa Chanel. Su Inna Halima da Hajiya ta suka yi mana jagoranci wajen mahaifinmu da yake zaune shiru a sabon ɗakinsa da aka gina masa. Ya amsa mu tare da gyara zama don ya ji daɗin fuskantar mu tare da su Hajiya. Ya amsa gaisuwar mu gaba ɗaya sannan Inna ta ce, To Malam ga 'ya'yanka nan mun kawo maka ka sa musu albarka don yanzu za a wuce da Na'ila gidanta. Aminatu kuma ka san bayani. Baba Sani ya juyo yana nazarin 'ya'yansa, ya saki ajiyar zuciya, ya gyara murya tukunna sannan ya fara jero nasihohi kan haƙuri da rayuwar duniya. Mu rungumi mazajenmu mu zauna da su tsakani da Allah ya ka riƙe da sanya mana albarka, musamman ma yadda mu ta riƙe mutuncin kanta babu wacce ta taɓa janyo masa abin kunya, duk irin talaucin shi bai sa mana kwaɗayin bin duniya ba. balle mu kai kanmu mu baro. abun mamaki sai ga baba yana share hawaye da ya haɗa ido da ni. Ya ce Aminatu ki gafarta min ta miki rayuwa da nai kin ji? Hajiya ta ta ce haba malam kar ka ɗauko sabon zance duk wannan ya wuce. Ka ci gaba da sanya musu albarka har da rayuwarka. Batun gaskiya ba inji inna ai godiyar Allah ya dace kai ta da Allah ya nuna mana ranan nan. ya kuma nuna wa mutane irin su Haladu karatun boko bai sa 'ya'ya su tambaɗe ba sai in dama can 'yan banza ne. Ya share hawaye tabbas na yarda Halima Allah ya muku albarka ya albarkaci aurenku da zuri'a ɗayi ba ya ba ku waɗanda za su yi muku ladabi da biyayya fiye da yadda kuka yi mana. Amin baba mun gode mu ma a yi mana gafara. A'a ni ba ku yi mini komai ba na ɓacin rai ba wallahi. iyaka dai zan yi kewan na'ila na'ila ta ɗago kai cike da hawaye ta rarrafa inda yake ta kwantar da kanta kan gwiwoyinsa tana ci gaba da kuka baba ni ma zan yi kewar ka, wallahi na kalle su suka bani tausayi cikin hawaye na ce baba ko kewar jilalinku ne za ka yi gaba ɗaya aka bushe da dariya inna halima ta waigo kuma fa da gaskiyarki aminatu ina ga har da kewar yadda huwar da take masa duk zai yi Wannan mai sauƙi ne tunda Na'ila na nan a gari, sai ki rinƙa yi daga gidan gidanki kina aiko masa da shi. Hajiya ta ba da shawara. Daga nan sai wajen Inna, inda bata jima ba tana ƙara jan kunnen Na'ila musamman cewa ta bar ganin ɗan uwanta ta aura ta ce za ta rena shi ko ta yi wa aurenta riƙon kainar kashi. Babu ruwan aure da zumuncin su kowanne fannin fanninsa daban, haƙƙoƙin da Allah ya tsara wajen bin su ma daban ne. Don haka ta kiyaye ta riƙe sa tsakani da Allah ta ƙara girmama iyayensa, domin tudu biyu za su ci a wajenta yanzu. Inna ta sanya mana albarka da addu'o'inta kamar yadda ta saba yi mana a kullum. Sai dai na yau na shiga ƙwaryar manya ne ga Na'ila a gare ni kuma wani shafin sabuwar rayuwa ce nake shirin buɗewa. Tara daidai motocin ɗaukar amarya sun cika maƙil a unguwar Kalhu. Daidai lokacin Haruna ya tashi daga kwance ya zauna domin tun gab da mangariba aka cire masa ƙarin ruwan ya kuma samu sauƙi hayaniyar mutane ya cika kunnuwansa ya kalli rabi'a da ke zaune ta haɗa rai saboda bata samu tafiya yinin biki ko walima ba duk da haka aminatu sai da ta sa humaira ta ba da takawe ɗinta da na su gwaggo habi su jummai suka kai musu miƙo min taguwata in sanya rabi'a murya haruna ta ji ƙasa-ƙasa ta miƙe ta ɗauko mai ta miƙa masa ba tare da cewa uffan ba ya zara taguwar a wuyansa ya daidaita zamanta a jikinsa kana ya ce shirya ki tafi wajen ɗaukan amaryar tunda na ji sauƙi cike da mamaki ta kalle shi me ka ce ta tambaye shi don gaskatawa ya maimaita ki shirya ki je gidan baba sani na ji hayaniyar motoci kar a ɗauki amaryar babu ki Zambar ta miƙe ta shiga shiri da sabuwar atamfarta da ta ɗinka na zuwa yinin biki da walima. Hakan bai samu ba saboda ciwon mijinta amma ga shi da kanshi yanzu ya bata izinin tafiya. Anya Haruna ya koma ya kwanta. Idan kin fita ki saka min gyambun nan saboda samro. Har Rabi'a da su Jummai suka yi sallama da su Gogo suka isa gidan baba. Cikin mamaki take, tare da tambayar kanta, shin me yasa Haruna ya amince ta tafi bikin Aminatu, bayan kuwa haka ne silar kamuwa da rashin lafiyar shi. To Rabi'a, ba ke kaɗai ba, ko mu za mu ji abin da ya sanya zuciyar Haruna, bayan ta ɗauki zafi ta kumbura har saura Kirista ta Hmm, aikin so ya fi da haka. Abada kuwa gidan Na'ila ya cika ya batsi da jama'a tun daga 'yan uwan ango ta bangaren dangin nonansa har zuwa na dangin walƙi da suka yi tarayya. Yayin da aka shige da amarya ɗakinta, sauran jama'a sai zagaye saƙo da lungu suke yi domin ba ido abinci. Wasu na sa albarka da yabawa, wasu da dama musamman jama'ar Kalhu waɗanda suka samu daman zuwa na ta kakkaɓi inda aka samu dukiyar da aka zuba wa Na'ila cikin gidanta. Cikin jerin mutanen da ke tururuwar shigowa falon na hangisu Rabi'a Nan da nan na yi hanzarin kiransu suka ƙaraso inda nake na ce sannunku da ƙoƙari. Su Jummai sai da kuka sake fitowa? Allah ya sa ga Amina, kina ji ko ƙasar Ingila ce aka gayyace mu rake ki ba za mu tafi ba? Na yi dariya, to godiya nake, ke Rabi'a ya jikin mijinki. Da sauƙi ƙwarai anta Amina, shi ne ma ya ce in sauri in fito kar in rasa mota. Ya taro, Allah ya kyauta ya sanya alkhairi Rabi'a ta mayar mata. Amin amin, mun gode da ƙoƙarinku sosai. Ku shigo ku ga ɗakin amarya tunda da abin da ya kawo ku kenan. Na yi musu jagoranci cikin turmutsutsun mutane. Muka shiga ciki na zagaya da su ko'ina suna kallo suna zuba surutansu na ban dariya. Da za su tafi ne Rabi'a ta tambaye ni, yaushe ne za ku wuce wa in kawo ummi mu yi sallama? Na kalle ta, insha Allahu, banda gobe Jibi za mu bar Sokoto zuwa Abuja mu kwana biyu can sannan mu koma Ingila. Yanzu in kin tafiya sai yaushe za mu sake ganin ki Amina? in ji Jummai. Ladi ta amsa, ni fa ɗauka na yi har kin gama karatun. Na girgiza kai, karatu da sauran shekaru biyu a gabana. Idan na tafi kuma zan sake dawowa ƙarshen wata shekarar insha Allah. Hmm, haba Anta Amina kin yi mana ta leƙo ta koma kenan. yanzu na za ki sa Ummi ta yi kewarki sosai tunda ta ƙara wayan saninki. Hmm, duk yadda Ummi ta shaƙu da ni bai kama ƙafar ki ba Rabi'a. Ni kaina ko da na dawo ba wajena take zama ba. Inda ina da hauwa'u take hidimarta sai can ba a kan rasa ba ta waiwayo ni. Ni kuma ban matsa ba saboda na san komawa zan yi in barta. Rabi'a ta gyaɗa kai gaskiya ta anta Amina. Allah ya gwada mana ki gama lafiya ki dawo wajenmu. wai na manta cewa ko kin dawo kin yi mana nisa. Na yi ɗan murmushi in dai akwai rai duk inda nake zumuncinmu ba zai yanke ba rabi'a. Ah, ki ƙara haƙurin riƙon ummi, Allah zai baki lada ina kuma addu'ar Ubangiji ya baki naki zuri'ar. Kana ki yi haƙuri da mijinki, wata rana sai labari, ke dai ki ci gaba da neman ilimi da neman na kai. insha Allahu ba zan baki kunya ba Anta Amina, na gode sosai da ƙaunata da kike. Jummai da Ladi suka koma gefe suna kallon su, su dai suna mamakin irin shirin da Aminatu take yi da matar tsohon mijinta. Zuwa karfe goma kowa ya watse sai mu 'yan uwa na jiki ni da ya Ubaida a inda muka ƙara jan kunnen mu sosai dangane da rayuwar aure sannan muka yi sallama da ita tana zub da hawaye. Motar da unkun ya dangana ta a hannuna tare da direba na jiranmu muka koma Kalhu. Nan ma kowa ya watse sai Inna Halima da Inna da 'yar auta muka taras suna kintsa wajen kwanciya da yake ya Ubaida gida za ta kwana muka zauna muka yi hira da su. Muna cikin hira ciki na ya fara kukan yunwa na riƙe ina dariya har sai da Inna Halima ta juyo cikin faɗa ta ce kai dai ku ce min ba ku ci abinci ba. Ya Ubaida ta ce ni kam na kafa kaina shafura da yammacin nan. kefa da ta tambaye ni. Sai ka ce baki san halin Aminatu ba Halima, ina ta amsa. Me yini da yunwa abin zaballe ta samu sanadi? Kafin in kare kaina wayata ta shiga tsuwa na ɗauka sikirin na hasko min hoton onkul ne mai kiran don haka na ɗan kalli ‘yan uwana cike da jin nauyi kafin in sallama masa. Duk yadda aka yi ba ke kaɗai ba ce ko muryarsa ta dira min a kunne. wani abu ka ji na mayar ina kallon ya ubeda da ke harara ta alamun in tashin fita na lura ko su inna za su yi min faɗa idan na ci gaba da magana suna zaune dole na miƙe na nufi ɗakin mahaifinmu da yake mun baro shi can suna hira a waje tare da direba da wasu ban kunna keɓe yadda ka buƙata ya gajiyar dina tunda ba a gayyace mu ba El Mu'as ya amsa, in gayyace ku sai ka ce na sha giyar wake ko an kwanto na a tudu. Wai domin me Gani nai hakan ake yi, idan an shirya liyafar cin abincin dare, ango da amarya suke halarta, kai kuwa kyameme ka ki amincewa ko me yasa oho! Kina son sanin dalilin da yasa na ce dina na maza ne zalla, ba na buƙatar kowane namiji ya taho da matarsa? Ba ma buƙatar ƙawayen amarya a wurin balle ita kanta amaryar. Na amsa, sosai ina son jin dalilin ka ankul Ya saki ajiyar zuciya ya amsa, dalili na duk bai wuce gudun taka dokar Ubangiji na ba. Gaurayewar mata da maza a wuri ɗaya duk da cewa kusan kowanne namiji a wurin da matarsa zai taho. Ya dace mu yi taka tsantsan mu ƙi ba ɗan ƙofar shigowa cikinmu ya dasa mana ƙahoninsa a kawunan mu. dalili na na biyu kuma shine Dr. Sa'ad da haramai ne na nan ya kike tsammanin za su ji idan kika zo cikin ado kuka yi arba da su bayan kowannensu da taban son ki cikin zuciyarsa Na yi shiru ina dariya a hankali. Au dariya ma na baki? Ya tambaye ni cikin dariyar shi ma. hmm, na gano kishi kawai kake yi uncle. Ya za su yi tunda bakin alƙalami ya riga ya bushe? To ai ba sokon namiji ba ne 'yar amana da kika ganni nan ina kishin iyali na? Daɗi ya kama ni saboda na san so ke haifar da kishi. Inda ban shiga zuciyarsa ba, yaushe zai damu da ni balle ya kishi na haka? kin yi shiru na saki ajiyar zuciya na amsa kawai ina ƙara yi wa Ubangiji na godiya ne neman haka nan da yini tun bayan da aka ɗaura mana aurenmu ya ila ta shiga gidanta lafiya ko lafiya ƙalau kuma an yi mata duk yadda ya kamata tare da taimakon Allah da naka onkul sai dai addu'ar Allah ya biya ka amin in dai amsa yau ko kya bar zancen nan haka nan kin ci abinci ko kina nan kina yawo da yunwa da zaro ido, wai anya bawan allah nan bai da baiwar gani har anji kuwa? Na canka daidai kenan tunda kika yi shiru. A ba haka ba ne, a na ba kya ƙarya. Luke, ban san gaddama, bari in kira direba ya zo nan ya amsa miki abinci ya kawo miki kici yanzu. Nan da nan na maraice, ka yi haƙuri, ai ko nan akwai abincin, na kasa ci ne. Ashe ya kashe wayar da iska nake maganar. Na tsaya shiru ina kallon wayar tawa zuwa can na ji tashin mota. Na girgiza kai na koma ɗaki na taras suna ta zuba hirar Haruna da mutanen gidansu ashe wai su Gwaggo Dudu da Gwaggo Habi sun leƙo gidanmu yi wa inna barka da arziki. Bayan 'yan kai amarya sun tafi kuma Gwaggo Habi ce kawai ta nemi na? aka ce ina gidan Na'ila. Inna Halima ta ce Allah sarki Habi ita kaɗai ke son Aminatu. kwarai inna, domin ba don da Haruna ya fi ƙarfinta ba, wallahi ba za ta bari ya musguna mun ba. Baiwar Allah, in ji mahaifiyarmu, Habikam tana haƙurin zama da Haladu da Dudu, shi kuwa ɗan nata sakare ne. Na maimakon ta rinƙa jin sanyi inda shike bai yi wannan dabarar ba. Gwaggwado da ke barinta ta ji sanyi bayan ta kawo ido ta sanya kan duk wani motsi na gidan nan. Na yi dariya, kai ya Ubaida. Sallamar baba ya katse mu. Ina Aminatu ga saƙo mijinki ya aiko direban nan. Na amsa shi kuma ya koma masauki ya ce sai da safe zai dawo. Na yi hanzarin amsar manyan ledoji guda biyu hannun baba na yi godiya. Yana miƙa min ya juya ni kuma na shiga ɗaki na direwa 'yar uwata saƙon a gabanta. Menene ya Ubaida ta tambaya duk da ƙamshi ya cika ɗakin. Ta buɗe da ta ji ban amsa ba ta fito da manyan gasassun kaji har guda uku haɗe da wani ƙunshin naman rago. Ɗaya ledar kuma sassanyen gungunayen maltina ne da fresh milk. Na girgiza kai, shi dai akwai son wahalar da kai. Inna Halima ta ce, yadda aka yi ya gano baki ci abinci ba, na ɗaga kai. Inna ta ce, da kin daina ƙorafi kin ci wani abu, ai da baki wahalar da shi ba. Ya Ubaida ta gyara zama, duk wani abu ya ƙare, matso ki ci, ko hankalinsa ya kwanta ni ma in taya ki ci kafin in fara ci na buɗe wayata na rubuta masa saƙo kamar haka ina yi wa Allah godiya da ya haɗa ni da mai suna. na tura masa duk da na san ba lallai ya amsa ba ya ƙaryata hasashe na domin saƙon na isa gare sa ya turo min amsa da can nawa ne dearest na kwana cike da farin ciki tare da godiyar ubangijina da ya haɗa ni da wannan tsadadden mutumi a matsayin mijina. Tabbas idan kulawar da ya fara nuna mini yanzu haka halin halinsa yake ba ƙaramin dace ni Aminatu na yi da mijin ƙwarai ba. Iyayena da 'yar uwata ma batun kyawawan halayen El Mu'azzam suka kwana suna yi. Washe gari muna gidan Na'ila tun da azahar har zuwa karfe bakwai na magariba. Muna taya ta hidimar abincin dare da ya Sadiq ya gayyaci mai gidana ya zo su ci domin girmamawa saboda washe gari za mu bar birnin Shehu zuwa Abuja daga can mu yi sallama da Najeriya sai ƙarshen wata shekarar kuma. Zuwa bayan isha'i mun gama kammala tuwon dawa da miyar kuka da ta ji haɗin busasshen kifi, naman shanu, karafish, kayan ƙamshi irin su gyaɗar miya, kanumfari da citta da attarugu ga albasa da isasshen daddawa da waken da muka watsa ciki. domin ƙarawa miyar zaƙi. Humaira ta ɗanɗana tana gyaɗa kai. Hmm, gaskiya babu ƙarya miyan nan ta haɗu. Na'ila kuwa ta ci gaba da ƙorafi. Wai da gaske tuwon kaɗai za a yi wa su onkul ya minet Na kalle ta, me yasa kika damu kanki ne? Shi onkul ɗin da ya ce yana marmarin cin abincin gargajiya? Tunani na ya tsaya a kan tuwon dawa miyar kuka, ina laifina? Hmm, ni dai kawai na ga bai yi ba ne. Humaira ta ce, ‘yar uwa idan ma ban yi wani abu ba za ta dinga mana ƙorafi ne daga nan har ƙasa ta naɗe. Na yi dariya, na fahimta tunda abin haka ne ke Humaira haɗa furut salad ke kuma yi farfesun kifi tunda bai da wuyan yi. Kafin su iso an gama komi shi kenan ko? Na'ila ta yi dariya, yauwa yanzu kam da dama. Sai ƙarfe tara daidai ya iso, ya Sadiq ya fita ya shigo da shi cikin falonsu. Mu kuma muna cikin ɗaki muna ta zuba hirar bankwana da 'yan uwana. Na'ila fito ku gaisa da unkul ya iso, ya Sadiq ke magana. Ta yi hanzarin miƙewa ga ni zan tafi ya ta amsa tana saka hijabinta har za ta fita ta tsaya ta kalli Humaira don Allah zo mu tafi tare don kunya nake ji. Humaira ta ƙyalƙyale da dariya kin ji fa 'yar uwa ko ita a dole ta yi aure. na kalle su duka. Ke kuwa ‘yar uwa, kin ji an ce kunya marin da yana da kyau hakan. Suka wuce ina jin su suna gaisawa da ankun yana tsokanar ta. Yau kin sha aiki ko? sanu da ƙoƙari. Na faɗa wa Sadiq, ba a wahalar da amarya da aikace-aikace haka. Na'ila ta yi murmushi, babu wahalar komai ankun Ba ni kaɗai na yi aikin ba, har da siya Minat. Ya zaro idanu, to ashe ina faɗan kan gaɓani tunda har dattawa ta sha aikin. Humaira ta ce, Onkul fa ba wani aiki mai wuya ne ba, don 'yar uwata ta dage lallai sai dai a yi maka tuwon dawa, mu kuma muna ganin bai dace ba. Ya gyara zama, to 'yar uwa, kin san dai an ce amarya ba ta laifi ko da ta kashe ɗan masu gida ko? Ina jin dariyarsu na ce, Gwai, Allah, in dai onkul ne ba zai ce an yi masa ba daidai ba. Ilai na sake tsinkayen muryarsa yana ci gaba da faɗin A haƙiƙa ni na ji daɗi da naga irin abincin da kuka girka min, na yaba matuƙa don ƙwarai na yi marmarin tuwo da miyar kuka, sai dai wannan ba bahaɗejiya ce, suka yi tsit saboda rashin gane Hausar. Ina jin ya Sadiq na musu bayanin Onkul na nufin garin kuka ƴar garin Haɗeja ce, ta garin su can Jigawa. Humaira ta dawo ta isko ni, ina ta zuba murmushi ni kaɗai, ta dungure ni a kafaɗa. in na cin abinci yana mana ƙorafin an sake aiki da wayo. Ina jin ku sarai amma dai da gaskiyarsa. Ta kalle ni, 'yar uwa ina ƙara taya ki murnar dace da miji na nuna wa tsara gaskiya bisa dukkan alamu Ubangiji zai wanke miki baƙin cikin jiya yau da gobe su zama miki abin farin ciki. Na saki ajiyar zuciya. Ina addu'ar kasancewar hakan sosai. Babu shakka alamun ƙarfi yana ga mai ƙiba. Haka nan Juma'ar da za ta yi kyau, tun daga Laraba ake ganewa. Na sake sakin numfashi, ki dai taya ni addu'ar Allah ya sa daga wannan auren na yi kenan. Na'ila ta shigo ta zauna tana jinjina kai. Tab Dijan, yau kan mun sha nasiha ya Minat. Wallahi onkul yana da ilimin addini sosai. Kin ji yadda yake jawo mana ayoyin Alƙur'ani da hadisi yana fassarawa? Ai daga ni har yaya jikinmu ya yi sanyi. Na yi murmushi, alhamdulillah da Allah ya canza min miji daga jahili zuwa mai ilimi gwargwado. Humaira ta ce, ki bari kawai na ila batun da nake mata kenan cewa ta yi dace da irin mazan da mata ke rububi ga kyau ga nera ga ilimin addini da na zamani ga wayewar rayuwa ga tsafta ba irin su Haruna gida humai ba. Na ɗaga mata hannu, ya isa haka kar Mahmud ya ji Ta yi dariya, ai ba ki sani ba, wallahi shi tun ranar da ya fara ganin shi a airport yake yabansa. Ya Sadiq ya sake shigowa ya miƙo wa ƙanwarsa Humaira da Na'ila dubu hamsin wai onkul ya ba su saraba. Humaira ta zabura, kun ji anoda point ‘yar uwa ga hannunsa a sake yake ba dunƙule yake irin ta ‘yan dambe ba. Ya Sadiq ya kalle ta ya girgiza kai, a ce mace ta haihu har yanzu tana abu irin ta yara? Na'ila ta yi dariya Haba ya Yaya Sadiq, don ta haihu tsufa ta yi? Humaira ta waigo, hum, idan ma haihuwa ke sa mace ta tsufa, ila kina kan hanya dan saura kwana nawa ne? Ni dai ina gefe ina kallon 'yan uwana da suke ta barkwanci cike da nishaɗi da ingantaccen zumuncin da ke tsakaninmu. Shi kenan, ni daga gobe zan yi musu nisa in koma can wata ƙasar. Cewa aka yi in kira ki fa amarya, ba kya laifi. Muryar ya Sadiq na ji yana shaida min saƙon mai gidana. Na saki ajiyar zuciya na miƙe a nutse, na saka mayafi na na isko shi yana magana a waya. Na zauna shiru ina kallon talabijin kafin ya ƙare. Ko da ya ƙare bai ce min komai ba har sai da na juyo muka haɗa ido Mai saurin sun koyar da kai. A taƙaice sai na roƙi in ganki, za ki fito mu gaisa? Na girgiza kai, ba haka ba ne onkul. Na bari ku gama gaisawa da suna ne. Ya gyara zama Na ɗauka gajiyar aiki ne, wani irin aiki kuma? Ina fatan dai ka yaba da abincin domin na sha su Wai na ce a yi maka tuwo, ya saki dariya mai ƙayatarwa. Rabu da su kawai, tunda matata ta fahimci buƙatata ai shi kenan. Na ji daɗin zaɓinki, na ci sosai na yaba matuƙa. Godiya nake Uncle, yaushe za ku koma gida? Yanzun nan in sha Allah. Amma ni gidan hajiyata nake son in je in kwana. ya ce to kin tambayi izinin wane na ja baki na yi shiru ban zata zai min tambayar nan ba to ni aminatu yaushe tunanin neman izininsa ya zo min na ɗan muskuta na rashin gaskiya na ce na yi kuskure gaskiya ka yafe mu ya saurin girgiza kai kar ki yi tunanin na yi fushi ko alama na dai tuna miki da haƙƙin aure a kanki ne minat amma ni na amince miki ki je duk inda za kafin mu bar ƙasar nan ba damuwa Allah ya saka da kairar Ya miƙe tsaye na shaƙi ƙamshin turaren da ya fesa diyo na ɗan shi ido na buɗe ina kallon shigar da ya yi yau. Wani lallausan yadi ne faritas ya ɗinka kaftan da aka yi wa kwalliya da zare mai launin ruwan toka. A wuyan rigar da hannaye da kuma bakin aljihu babu ƙarya mijina ya haɗu. Ina fatan kwalliyar angon ta burge amaryar kalamansa suka dawo da ni hayyacina. Kunya ta kama ni na juya da hanzari da niyyar shigewa ciki ya dakatar da ni. Idan kun gama ku fito in ajiye kumana. A hankali na ce, motar an Aliya Humaira ta ɗauko onkul, tare za mu koma. Ya ɗaga hannu ya kalli agogonsa ya girgiza kai, ba zai yiwu in ƙyale ku ku bi wannan biziro ɗin yanzu, mu da rabi na dare ba. Ta bar motar a nan, ku isko ni wajen mu tafi. Yana fita na koma ciki na shaida musu yadda muka yi. umaira a cikin murna ta ce, duk da na gano wayo ne kawai onkul yake yi, don bai gaji da ganin ki ba, gara a kai mu, gaskiya ban son tuƙin dare sai dole. Ku danna mana subscribe, ku danna like, ku danna ƙararrawa domin samun saƙon littafin namu da zaran mun ɗaura.